بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وخليلنا وقرة أعيننا وشفيئنا يوم القيامة محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم وسلك سبيلهم بإحسان سلوك إلى يوم قيام الناس لرب العالمين amma ba'adu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ya jama'atul musulmi godiya ta tabbata ga Allah mai kowa mai komi wanda ya kawo mu daidai wannan lokaci da za mu ci gaba da karatun wannan littafi da muke karatu riyadu salihin muna cikin babi ko kuma za mu tashi babi na biyar wato babul muraqaba qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yace baka fi sajidina da kuma jujjuyawa ka a cikin wato masu sajada inda huwa sami'ul alim lalle allah mai ji ne ko mai gani ne ko kuma masani ne allah mai ji ne ga ayyukan wato ga maganganun bayi masani na ga dukkan abin da sun ka aikata duk abin da mutum ya aikata Allah maɗaukin sarki ya san da shi ya gan shi abin da ya faɗa Allah ya jiya ko abin da ya ƙudurta shi ga zuciya ta yi Allah ya riga ya sani don shi ke ba shi iko magana ɗin to in mutum ya san da haka kaga sai shi ƙuduri na alkhairi shi faɗi magana ta alkhairi shi aikata aiki alkhairi ah, Allah maɗaukin sarki ya faɗa kuma a cikin suratul hadidi aya ta hudu bayan wacce magana ta gabata a cikin suratul shu'ara'i shu'ara Allah ya ce wa huwa ma'akum shi Allah madaukakin sarki shina tare da ku bayi aina ma kuntum duk inda kuke Allah tare da ku da iliminsa duk inda mutum ya samu kansa Allah madaukakin sarki na tare da shi bi ilmihi da iliminsa wasu a rabbi kulle shan ilma Allah ya alwaci wato ubangiji na ya alwaci komi da ilimi wato shi a bambancin abin halitta da mai halitta yanzu kai mahalicci wanda an wai kai abin halitta in mutum na garin ga abu kana sakwato ba ka da yaƙini ba ka da masaniya ga abin da an ka aikata sai in sarkule haka na sihiru kana aiki da aljanu su ɗauko masu waɗa ba shi kuma wannan ka harci na to amma shi allah maɗaukin sarki al arshi sawa ya daidaita akan al arshi wa al mulki ihtawa kuma ya tada mulki sannan wa fi kulli makanin bi ilmi hina kowane bagire da ilimi ba sai ya ta ba ah, to ya an kace sai Allah ya ta ka sanin abu ai ka tawaye mai mulki shina can sama al arshi ne amma duk inda abu yake cikin ƙasa na cikin mi gulbi na cikin duhun dare na Allah ya san da shi ilimi ya tare da kai wa huwa ma'akum Allah tare da ku bi ilmi da sa aina ma kuntum duk inda kuke kowane lokaci kowane wuri kowane hali Allah yana tare da ku bi ilmihi da iliminsa ba haka mai risala ya faɗa mana ba wa huwa shi Allah fi kulli makana shi na kowane wuri bi ilmihi da iliminsa kaka ce wai sai ya to daga ganga jiki ne ka sani abin da kai a shi na nan da ilimi ne in kun kai ku dubu wancan na tana aiki ne wangana can na aiki ne wangana can na aiki ne kaga an ka ce Allah na Allah na ta Allah na ta to nona bai daidai ba amma shi na tare da kowa da iliminsa kuma yin haka shi a gama lahiya Allah ya ce a cikin suratu Ali Imrana aya ta shida ku Allah ya ce inna la ya kafa alayin shay'un fil ardi wani abu bai boyewa ga Allah a cikin ƙasa yake wala fi sama'i ko a cikin sama yake bai boyewa ga Allah ilimin Allah ya gewaye shi ilimin Allah ya gewaye wani abin tun gabanin ma zamo watai balle akwai shi ɗin Allah ya faɗa a cikin suratul fajiri aya ta sha hudu ya ce inna rabbaka lallai shi ubangijinka labil mirsadi shina nan madakata babu wani abu da za ka aikatawa ka ce ya kubce ma Allah bai san da shi ba ilimi ne ya riga ya gewaye da wani abu kuma Allah ya ce a cikin suratul gafir aya ta sha tara ya alamu kha'inatul ayuni ya san mayaudar ya ijiya wa ma tuhufi ko kuma ya san mayaudar ya ijiya mai yaudara wa ma tuhufi sudur da abin da eh, kirakizai suka aikata Allah ya riga ya sani duk abin da a cikin kirakizan mutum duk abin da mutum ya kudurta Allah ya riga ya sani don haka ga nuhin sheri mutum shi kulle sheri ko minahaci ko kisi na ga zuciyarsa aikin banza tun da shi Allah maɗauki sarki ya riga ya san da wanga abu kuma in gama mutunan kirki kake shi na kaka so sanar ma to ai kula alheri sanar ma da alheri ciki wal ayatu malam imamu na yace ayoyi dai fil babu a cikin magana a cikin wanga babi ma'ana waɗanda sun adda alaka da wanga babi na muraqaba cewa Allah yana tare da kai ka kiyaye Allah Allah shi kiyaye ka tunda abinda an murakaba duk abinda ka aikata shi Allah maɗaukin sarki shina nan sane da shi tun gabanin aikatawa ka kuma ya kidaye shi to kai kuma raƙaba ka ga Allah shine ka aikata abin da shika so ka bar abin da bai so kuma ka yi yaƙinin cewa Allah maɗauki sarki yana tare da kai duk inda kake ya gane ka ya ga abin da ka aikata ko cikin gida ko cikin ɗaki ko cikin rame komi ka ƙulla Allah ya riga ya sani ka kiyaye Allah Allah shi kiyaye ka shi na ya ce ayoyin da adamu na munasaba ga wanga babu da irin wanga magana na ayoyin alkur'ani kasiratu suna da yawa ma'alumatun kuma sana nuna a wurin malaman mu su malamai sun san su ya an ka tambaye suna iya zakulun su to da su kuma wanda Allah ya samu haske na imani a cikin zuciyarsa shina yarda da haka cewa lallai duk abin da ka aikata Allah yana tare da kai ya san da kai wannan abin sai ya daukai sai ya rage mugun aiki shi bashi wa amal hadisu amma hadisai akwai su suma fal'awala na farko an umarin da khaɗabi an karɓo daga umar ɗan khaɗabi radiyallahu anhu allah ya shi ƙala ya ce bai na ba na hannu julusun inda rasulullahi ya ce wata rana muna zane. a wurin manzo allah sallallahu alaihi a nan majalisinsa saboda shi annabi sallallahu alaihi wasallama shina zanna da sahabbai shi hira da su shi shawara da su shi duk maganganun da aka yi na alkhairi ta da su ko kuma shi shi musu nasiha su jiya ko kuma su tuwo da magana shi yanke musu hukunci to suna zane wuri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata za ta yi wata rana yace izala alaina rajulun yace haka kwatsa sai ɗiga ga wani mutum ɗiga wani mutum mun gane kwatsa ya tahu a shadidu bayadu siyabi wanda yake hina wato tuwayi farfaru kuma horinsu ya kai koli ma'ana suna da hori kwarai da gaske shadidu sawa da sha'ari shina da gashi baki kuma gashin bakin ya kai koli hamma shina walƙiya mai kyau kenan ba mai munan kama ba la yura alaihi asarar safari ba a ganin alama tahiya gare kamar a ce to gashi nan kahu ne sun yi kura yayo tahiya ko kuma a ga alamun tuwayi ne sun yi dauɗa ko gashi ne ya kura babu wannan haka gashi lahiya ta yi lau mutum mai kyau kyakkyawar kama wala hume na ahadun kuma babu wani mutum daga cikin mudun majalisi nan wanda ka cewa ya ko taba ganye bale sai hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallama kuma sai dai muna kallo ne ya tode zana wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa asana da rukubatai ila rukubatai sai ya kawo guwayu ne ya jingina ga guwayu manzo Allah ya zani wadu aka fahi ala fakhidhihi sai ya kawo tahuna nai ya azaga katattaru manzo Allah wa ƙala sai ya ce ya muhammad ya kai muhammad a khabirni al-islami ina son ka bani labari game da abin da aka ce ma islam musulunci ƙwala sai annabi sallallahu alaihi ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce mai al-islamu to abin da aka ce musulunci an ta shahada Allah ilaha illallah ka shaida a cikin zuciyarka har zuwa ga bakinka babu wani abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai talauci lahiya ruwan sama ba da arziki ɗebe bakin ciki sa horin ciki da kuma ƙadarori masu kyau da mara kyau babu mai iya kawo sai Allah kuma ka ƙudurta babu mai iya ma wani abu tun da ba shi halicce ka ba sai Allah ka yarda da cewa duk abin da Allah ya ƙadara shi na zai zamu abin da Allah bai ƙadara ba bai iya zamuwa ka ƙudurta haka ga zuciyarka wa anna muhammadan rasulullahi kuma ka yi yaƙini lalle annabi rahama alaihi salatu wasalamu manzo Allah na Allah aiko shi ka gasganta shi ga abin da ya tona shi ka yi aiki da umarnin da ya yi kada ka yi toliya kada ka ƙara wani abu ka ce a ai kaza ya dace don haka bari in sa kaza ai an kai kaza tun da ibada ta abi da komai kada ka yi haka nan bakin abin da annabi ya yi tsaya nan wata kima salati salata kai ko wata kima salata kuma ka tsaye sallah tsaye da sallah nan ka san horilanta ka san sunnoninta ka san mustahabbanta ka san makaruhatu ka san mudilatu kuma ka san lokutan su muhtari lokutan su sallolin muhtari da zaruri sannan ka san abubuwan da sai an yi su sallah ka inganta ka san abubuwan da in ana da su sallah ba ta yi sai an gushe su kamar wankan janaba ba a sallah da janaba in ba lura ta kawa ba to in lura ta kama mina na mutum zai aikatawa shi zan ya halitta shi sallah nan da wannan abu wa'anni irin lura na ka halitta da wannan abu ka san wannan dukkan abubuwan da suka ta'allaka ga sallah tun daga zuwa tsalki har zuwa komi duk ka sani kuma ka aikata wata uti zakata ka ba da zakka ta uhanin gona ta dabbobi ta kuɗi da kadarorin da Allah ya baka duka ka yi da zakka kada wata kadara ta dauke ka ce a aito zinari da azurfa an ka ce banda wadanda kuɗi banda riyal banda naira banda dola a'a duk abin da mutane sun ka tsaye su a ƙasa su matsayin dukiya gare su a yi mai zakkar dukiya shi yasa ko shi malamai kai kokari su auna tsakanin zinarin da azurfa ko rubu'in dinari ko dinari da sauransu su kawo mana kiyashi ce gashi komi a gare ka ka yi samai zakka wanda an ka ce kai sama zakka abinda shari'a ta ce ba zakka kamar yalo kamar tumatiri kamar su gwaiba su mangwaro su kankana su sure su alayyahu tunda ta ce ba zakka ba su zakka sai dai ka ɗauba ka ba su sadaka don samun lada wata suma ramadana ka yi azumin ramadanu kasancewa ga yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gita sharuɗan yin azumi ga yadda ya gita sharuɗan sha azumi shan ruwa in lokaci ya yi ga ba a son a aikata abu kaza da rana ana son a aikata abu kaza don ƙarin lada duk ka san wannan wata hujjal baita ka ziyarci ɗakin Allah ka taimaka in Allah ya hore ma kuɗi kada wani hima wasu wasu ce to kai ne in ka ta aikin hajji ka dawo to mina na za ka sana'a da shi kada ka dibi wannan ka tuna kunnan musulunci guda biyar suna bayan ka da babu bota da gaskiya sai Allah annabi manzo Allah na ka tsaye sallah ka ba zakka ka yi azumin ramadana to idan allah bai hore ma abin zuwa aikin haji ba shari'a ta ɗauke ma amma in allah ya hore ma shari'a ta ɗaura ba saboda haka in kai yadda ranka ya sarye kana da ikon aikin haji ba ka ta kayo ba har ranka ya hita annabi ya ce ka mutu yahudu ko kirista to yahudu da kirista ba shiga aljanna don haka za a riski in ka mutu ba ka ta aikin haji ba kana da hali ba ka taiba ba haka mutu ko ba ka san lokacin mutuwa ba kila ka sa naka buri ajalinka an, an tumke shi tun gabanin wannan lokaci sai ka mutu sai a rikar da kai da ga yahudawa lahira ko a rikar da kai da nasara a gargada a wuta Allah ya tsare mu haka zalika abin zakka ya Allah bai hore ma ba Allah ya ɗauke ma wannan zakka kanka ce a tun da ban dani gane bai yi zakka ba kuma an ce da kunna musulunci guda biyar an ce hada zakka a yan Allah bai hore ma ba kamar kayi zakka ne amma idan Allah ya hore ma dole sai ka haɗa zakkan nan kuma zakkan nan ka bashe ta inda Allah ya ce a bashe ta ba kai inda hagani ya dace ba duk inda Allah ya ce a basuwa shari'a ta yi magana nan na aka basu haizan zakka ta yi in ba ka basuwa nan ba ba ta yi ba misali kamar ka ɗauki kirista ka bashi zakka zakka ka ba ta yi ba don kirista ba musulmi ba ko yahudu a sai dai musulmi dan uwanka shi ka ba talaka wanda bai da inista da'ata shi da sai aka ce inista da'ata ilahi sabila in ka samu iko zuwa aikin haji ka kaga yanzu samun iko zuwa haji gare mu dukiya in kana da ita tunda in ka bi kasa yan hoshi ya kashe ka to shi ko musulunci bai yadda kai ta'addanci ga rayuwarka ba ko kai addabe ka na yan almajiri zan shi kirista ɗin ko zuciya ko wani dai wanda bai da kamar ba majuse suna makwabtanka in ka hmm. tashi kyauta kana iya ba su kyauta kyauta babu komai kyauta kowa ana iya ba da kirista da musulmi da wa duk ana iya ba shi kyauta don ita kyauta abuta ta ɗabi'a ta mutum ta tausayi da jinƙai ga rayuwa rayuwa kowace in dai mai an tata ana tausayinta sai dai tausayin huskoki da dama idan kahiri ya taɓi hukunci na addini babu tausayi gare shi amma ga halin zamantakewa don zamantakewa ta lahiya kai to kana iya kyauta mai shi ma yana iya kyauta ma amma banda ba shi amana kan kahiri kan bunna cinka don bai wa Allah adalci bale shi ba Allah ya halice ya bashi komi ya bashi komi ya ce bauta min ina ka son kai kazan ka sallah ya ce ban yi to kai ma bai ba ƙala bayan annabi ya faɗa mai haka sai ya ce so annabi kai gaskiya shi na shi wato sayyidina Umar radiyallahu anhu sai ya ce fa ajibna lahu sai mun kai babakin wanga mai tambaya gaga shi ya taho dai shi na tambaya yaz'alu yana tambaya annabi wai sadiqu kuma ya wa gaskiya na kaga abin da ka sani an ka faɗa ma shine haka ƙara tabbatar su ko kenan ya sani ƙala sai ya ce fa aka birni ka ba labari an imani ga imani ƙala ya ce an tu'mina billahi kai imani da Allah abin da a cikin zuciya ka shi a gabakin ka kada hizan ka ce ka imani da Allah amma kila in kuɗin ka sun ka ɓace ko wani sace suka ce baka warma Allah sai ka ta wurin boka ya diba ma a'a kana dai da damar ka roki Allah duk wanda ci amana ka Allah madaukin sarki shi kwato ma duke ka koshi isa magare daidai wanda ci amanaka amma ba ka da dama ka ce a ta riga ma ɗauka kuma ba ka zuwa kai sarkule ka ce ina bai dan mata na gaba ta sona bari ta amin magani don ta soni ba a yi haka nan mace ma ba ta yi haka nan don miji ya sota ba a yi haka nan ba a bai eh, eh, albarka hannu a ce bari in ta eh, adiba min hannun ganin wurare hannu gara a bani albarka hannu don rashin imani da Allah na arzikin mutane Allah ya raba tun ranar haihuwar ka Allah tun ranar halitta ka Allah ya riga ya ya ya kadur abin za ka samu da abin ya samu ka amma ba a hana ka roki Allah arziki ba wa mala'ikati mutu shaidar mala'iku kada ya ce to ai mala'ikin ga mai kashe mutane shi ka ai lahi gare a babu ruwa ne shi aiki an kasa shi kaka ga lahin mala'ika jibrilu wai azra'ilu kai ko kuma kaga wato lahin mala'ika jibrilu wanda ka kawo wahayi ko ka ga laihin wani mala'iki daga cikin mala'iku kuma kakka musa ya kace babu su akwai su wa kutu kutubi ka dalil tawha Allah tun daga taurati har zuwa qur'ani duka gaba dalil tawha nan kai da su kuma kai aiki da abin da a ciki shine ayat dalil tawha wa rusuli ka iman da manzani ka tsaya ga aikin da sun kai kakkai naka daban wal yawmil akhir da rana ta karshe kai iman da rana ta karshe tana tahe don haka bari kai aikin kware ka a tashi gobe alƙama kai kunya Allah ya raba mu da kunya lahira wa tu'minu kai imani bil qadara khairihi ta alheri wa sharrihi da sharri duka ka tabbatar da Allah ya kawo su kada gobara ta kama ka ce wannan ya shi ka ko kudin ka su kare a ce wani ya mai aikin nan kurciya ta an kame ko ya bar gari ko kuma a'a wani ya mai aikin nan kuɗi ya so ka sarye qala sai ya ce ta kai gaskiya qala sai ya ce fa aka birni ka ba labarin al ihsan to miya na aka ce mai ihsanu qala sai annabi yace abinda aka ce mai ihsani anta abudallahi ka bauta ma Allah ka annaka tarahu kamar kana ganin Allah kamar gashi gaba gare kana ganin fa in lam kun tarahu idan ba ka ganin Allah tunda bai yiwa haka ganin nan duniya kan ko wacce ya ga Allah nan duniya ƙarya shi kai ba a ganin duniya wa duniya ba a ganin Allah illa wasu annabawa da an kai sabani sun ga Allah amma magana mahi zama mai karhi ba a ganin Allah duniya sai lahira kusa abin da yasa an kaɓo ganin Allah duniya wata hikimata duk abin da za a baka lahira abin da haka so ka samu aljanna ko to akwai abin da ya aljanna Allah zai bayyana ku gane ku yan aljanna to daɗin ganin Allah ya yi aljanna gaba ɗaya to in an ka baka wanga daɗi na duniya ka ta aljanna an ka baka ta dami an kai ba sai an ka ce to a boye sai gobe alƙiyama in mutum ya yarda to in bai yarda muka mu bari sai ta mu gane Allah ya ba mu ci ganni can fa in lam takun tarahu in ba ganne fa innahu ya shi shishina ganin ka kamar yadda muka yi magana ɗazu kala sai ya ce to fa aka birni ka ba labari kaga bai musanya ba ko haka ko abin shike fa aka birni ka bani labari an sa'ati ga tashi alkiyama kun ga an faro tun daga tauhidi sanin Allah har zuwa sallah da duk kunce kunce ta da azumi da zakka da aikin haji da imani da komai duk an faro daga can har ga haiza ana karshe ko yace a bashi labarin tashi alkiyama kala yace mal mas'ulu an habi alama min sa'ili yace to ai wanga da ya tambi wanga da ya tambaya wanga da ya tambaya wanda an ka tambaya bai hishe sani ba wanda ya san tashi alkiyama shi na tahe shi ma wanga ya san da haka nan kuma cikakken iliminta na saninta ga Allah ɗaya shike kuma ni na san haka mai tambaya ga ya sani kala sai ya ce to ai fa aka birni to ka ba labari an amara ta tana da alama a ba labarin su labarin alamominta sai ya ce to daga cikin alamata an talalil amma to rabata boya za ta haihu ubangijiyarta kwasara da dama an ka cewar za a yi ɗa shi zai yi koyan da boya shi mai shi ta matsayin koyan gata yi suna nan suna nan koyan gunin gana shi sai su haihu to aikan ɗiyan su kan matsayin uban suke ko ita kuwa wancan ko tana nan boyarta wasu kai hosara suka ce a yan lokaci ya kama irin wannan lokaci sai ka ga uwa tana surhuwa ya ko jawo mata ruwa ba ta yi ta wanke sulhi ba haka nuna ba yanzu sai ga uba shi ka mu ja da kare gida shi da ka ta wanke ɗaya na gudun gora jiki in kai magana mutane su yi taro sai ka sun ce wani ala ai ba kai ina ba yanzu ku horon ɗanka in kai in kana yi sai ka yi ba mako a kama ba ta a to an hey kuwa ne ba kai ina ba ya hakuri to haka na Allah ya ce yi abinda Allah ya ce ku hore su diyan nan ku koya musu tarbiyya ai Allah ya san shi ka shirye su ya ce ku shirye da su saboda sai ku sauran ku wa anta nahu fatil urata alata ri'a isha'i ko ya ta nufin uniyari kuma za ka ga mutanen da ba su da sutura da wuri ba su da cikakkar sutura sai su yi mukuru da wuri ko su sa ganyen hakukuwa su tar jikin su ko su samu hatu su daura ko wayanda a yi a talakawa marasa takalmi ba su da kubashin dori irin yan takalmin da su kai na hata su san kawa sai gashi zamani na tahowa masu kiwon dabbobi ko eh, zamani na tahowa ya ta dawo lina fi suna kuma cikin birni yan haga wani gida gudan karfe shekaru an ce ai dan kauyen can na sai ka ji an ce oh da ko uba ne wallahi abin ga ko shi ka gani da kudu ne dan mukuru ne wallahi dan gidan wani na kai wani ya wahala ka ga hada ne ya samu arziki ka gane bayan ya bashi haka sun matalaka sai shi kan mai tambaya ga ta ya ta yi fallabistu ya ce sai ni zanna tare da annabi maliyar dan lokaci mai dan tsawo hakan ga sun makala sannan sai shi wato umar ya ce Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mai ya umaru ya kai umar a ta dari mana sa'ilu ka san wanga da ya tuwa ya tambaya ga kuntu sai ce Allahu wa rasuluhu a'lamu Allah da ma'aiki ne su sun ka sani don mi Allah zai aiko wahayi annabi ya faɗa musu amma kai yanzu an ka ce wasani sai ka ce wallahu a'lamu ya ce Allah da annabi ma'aiki ne su sun ka sani kala sai ce to fa innahu jibril wanga da ka gani mala'ika jibril da aka ce na ka wahayi shi na abinda adali a takum ya taho muku yau allimu ku sanar da ku amra ku wato al'amarin addinin ku rawahu muslim ka ga mun sami halin shahid cewa ka bauta ma Allah kamar kana gani in ba ka gani Allah Allah yana ganin ka ko ta sannan wanga hadisi malamai sun ce wasu malamai sun ce matsayin hadisin da a cikin hadisai kamar matsayin fatiha cikin qur'ani suratul fatiha ba ita aka ce ummul kitabi ba don mi ta hada dukkan komi ko to wanga hadisi ya kumshi komi komi na ciki ne magana imani na ciki in kace sallah tana ciki azumi na ciki mu'amalatu suna ciki duk komai yana cikin wanga hadisi duk wani bayani za a kawo cikin duniya bai ƙetare hadisin ga don haka shi a ko hadisai to gashi mun fara mun dai karanta hadisi guda kuma lokaci ya riga yayi abinda mun ka faɗi daidai Allah shi mamala da abin mun kuskure Allah shi tsallake muna eh, a ƙara to na'am sai fasara Eh, eh, kalimatu wa ma'ana ya ce abinda an ma'ana cewa talidul amatu ha boya tana haihuwa ubangijinta ubangijiyarta ai ta ha shugabarta kamar yanzu kana da mutum wanda an mai gida babba gare ka kaga ɗashi adadin hizan karami ko eh, uba hizan babba haka shike to sai hizan ita uwa sai ta haihi wadda ta hita don ita boyata shi ko ita wanga ta haɗana wa hu abinda an ma'ana ta an taka sura sarari wato kai mutum ka yawaita yin koyangu da bayi hatta talidal ammatu sariya bintan har zan cikin wata koyanga da cikin koyangunka ta hiyariya daya. lisa yi ha ga shugabanta ita koyan wa mutu sayidi to ai ya shugaba wanda a ɗa shi ma'ana sayid ita ka matsayin ɗiya take ga ta samu matsayin ɗiya amma ita boyar hayo tana nan boyar ta wakila garu zalika wasu malamai suka ce a an haɗu maganganu dai daban-daban hasarori daban-daban ma'ana dai al'amari zai birkice wa gaba ta koma abin ga mutane sai su birkice yanzu ba gani an ka samu karya har sun sunta akai an muɗa kaso mina haici ita ɗaya ci eh duk kace gaskiya za ka yi wahala ɗaya za ka yi ko a ce ma mahaukaci ko a ce ba ka ji magana tunda kai abin da Allah ya ce aiko wal alatu abinda ala dinan alfuqara marasa dukiya talakawa wa qawluhu maliyan cewa na zanna lokaci ai zamanan lokaci dawila mai tsawo wa kana zalika eh wa kana zalika salasan ko wannan ya kasance wato sau uku kenan nan muka tsaya Allah shi ba mu lada abinda muka fadi dai abinda muka kuskure Allah shi tsallake muna Allah sarki duk wanda annan ka san bukata ta yi wadda a da wanda a bayyane kai ne mafi sani ga bukatun mutane Allah maɗaukin sarki bukatu na damuwa waɗanda muka so a koraye muna Allah koraye muna waɗanda muka so a biya muna bukatun mu Allah kai amai shari ga bukatun Allah ka biya muna su Allah maɗaukin sarki ka gafarta mu uwaye mu waɗanda rayu da waɗanda suka rasu da kuma kakanninmu da malamanmu da malamanmu malamanmu baki ɗaya Allah ya albarkaci rayuwar mu ka sa mu yi ƙarshe na ƙwarai alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Allah muna roƙonka an shi abin da malam ya yi mana addu'a ciki sannan a cika da fata bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام المرسلين والحمد لله رب العالمين